يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 a yau lahadi 21 ga watan shawwal shekara ta dubu da 43 bayan hijira ta ma'aikin Allah nabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 22 kenan ga watan biyar na shekara ta 2022 na shekarun miladiya a cikin mu na wannan littafi al-muharrar fil hadith wallafar al-imam al-muhaddis muhammad ibn abdulhadi al-maqdisi rahmatullahi alai wanda wannan shine darasi na goma sha bakwai daga cikin darussan wannan littafi muna cikin kitabul tahara za mu karanta hadisai guda biyu da fatan allah ubangiji ya albarkace mu da fahimtar su da yin aiki da su na'am بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله وعن أمر ابن عبسة قال قلت يا نبي الله حدثني عن الوضوء قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فيستنثر إلا صلت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خلت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خلت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خلت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خلت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله عز وجل إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه رواه مسلم هكذا ورواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه وفيه كما أمره الله تعالى بعد غسل الرجلين وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه فذكر الحديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فلما دنا من الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به هكذا رواه النسائي بصيغة الأمر ورواه مسلم والنسائي أيضا من غير وجه عن جعفر بصيغة الخبر نبدأ أو ابدأ أو أبدأ وهو صحيح بارك الله فيك ما لم يجي أشين حديث فرقه بسم الله الرحمن الرحيم وعن عمرو بن عبثة قال قلت يا نبي الله حدثني عن الوضوء قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتذر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشمه wani hadisi daga amr ibn abasa Allah ya ƙari yarda ga amr ibn abasa sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ibn abasa ya ce ƙultu ya nabi Allah na ce wata rana kenan ya annabin Allah haddisni anil wudu ba ni labari mana yi min bayani koyar da ni a cikin zance yadda ake alola kala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya amsa ya ce ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ah babu wani mutum daga cikinku wanda zai kusanto da abun alolarsa fayyata mazu a cikin alolar ya kurkure baki Wa ya tanshiku ya shaƙa hanci fayyantafir sannan ya face shakar da ya yi illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimi face a yayin da yake kurkuran baki da shaƙa da facewa ɗin nan kurakuransa waɗanda ya aikata da fuskarsa da waɗanda ya aikata da bakinsa da waɗanda ya aikata da hancinsa sai sun zuba shine kharrat sai sun zube daga fuskarsa daga bakinsa daga hancinsa ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء sannan idan ya wanke fuskarsa kamar irin yadda Allah ya umarce shi illa kharrat khataya wajhihi face a yayin da yake wanke fuskar nan kurakuran da ya aikata da fuskarsa sai sun zuba min atrafi lihiyatihi ma'al alma ta hanyar wato inin gashin gemunsa haka za su zube kamar yadda wato ruwan da yake kan gemunsa daga baya zai tafi haka zai tafi tare da zunuban da suke tattare da fuskar tasa ثم يغسل يديه إلى المرفقين sannan yayin da yake wanke hannayensa zuwa gwiwoyin hannu illa ya khataya a min anamilihi ma alma ce a yayin nan kurakuran da ya aikata da hannayensa su kuma za su zuba ta hanyar wato tsini yatsunsa tare da ruwa a lokacin da ruwan ke zuba haka kuma zunubansa ma suke zuba ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء sannan ya shafa kansa a yayin da yake wannan shafan kai face sai kurakuransa da ya aikata da kansa sai sun zuba ta hanyar inin gashinsa tare da ruwa sun mai yarfilo ƙadamai ilal ka'abayin illa farrat khataya rijlaihi ma'a anamilihi ma'al ma sannan ya wanke kafafunsa guda biyu zuwa idan dunan sawu a yayin da yake yin hakan sai kurakuran da ya aikata da kafafunsa sun zuba tare da ruwa ta tsinin yatsun kafarsa fa in huwa kama fasalla idan bayan yayi wannan alolar sai kuma ya miƙe ya yi sallah fa hamidallah sai ya gode wa Allah a cikin wannan sallar wa asna alai kuma ya yabi Allah wa majjadahu kuma ya girmama shi da kirari billazi huwa lahu ahl da irin abin da Allah ya cancanta na kalmomin girmamawa wa farraga kalbahu lillahi azza wa sannan a yayin nan kuma ya karkaɗe zuciyarta ya wofintar da ita kawai ta zama ba komi a cikinta sai Allah maɗaukacin sarki kaɗai illan sarrafa min khasi'atihi face yayin da yake kammala wannan sallah yana fita ne daga cikin zunubansa ka hai'atihi yawma waladatu ummuhu kamar irin yanayin ranar da mahaifiyarsa ta haife shi irin yadda ya fito yana da tsarki ba laifin kowa a kansa haka a wannan lokaci yake zama babu wani zunubi a kansa rawahu muslimun haka za haka yadda kaji wannan riwaya haka imamu muslim ya rawaito wa rawahu imamu ahmad fi musnadihi wa ibn kuzaimah fi sahihihi a cikin riwayar imamu muslim imamu ahmad ibn hanbal a cikin musnad dinsa da ibn kuzaima a cikin sahihinsa su ma sun ruwaito wa fihi amma a cikin nasu cewa ya yi kama a amarahu ta'ala a wajen da ya faɗi wanke ƙafafu sai ce sun yace summa yaghsilu qadamaihi ilal ka'abai ne kama amarahu ta'ala ba kawai a wurin fuska kaɗai ba a nan ma ya maimaita kamar yadda Allah ya umarci shi to wannan hadisi an ji cewa imamu muslim ya ruwaito shi kuma kaji mala ya kawo shi kai tsaye daga sahabin ya nuna cewa ba matsala kenan zaka hadisi ne ingantacce tsabtatacce ba ma da wani bukatan bayani akan ingancinsa an ji an ce a amrubnu abasa wannan sahabi shi ya ruwaito wannan hadisi shine amr ibnu abasa ibn khalid ibn hudhaifa as-sulami al-bajali ana masa kunya da abu nujayh ko abu najih ɗaya ne daga cikin sahabbai waɗanda ake cewa as-sadiqun al-awwalu na farko farko shi dai bai shahara ba ta yi ba ku saba jin sunansa ba amma saboda matsayinsa a cikin as-sabiqun al-awwalun har ya zama sahabbai suna masa kirari da rubu'ul islam kwatan musulunci kenan abin da ya faru shine shi da kansa ya ce lokacin da na zo musulunta na zo na samu annabi sallallahu alaihi sallama sai na ce masa kai wai kai waye ne ka sai ce masa ana nabiyullah ya ce ni ne annabin Allah sai ce wa ma nabi me ma nan nabi sai ce Allah ya aiko ni ya ce Allah daga sai kake Allah ne ya aiko ka kai din ya ce kwarai Allah ne ya aiko ni ya ce me ya aiko ka da shi ya aiko ni cewa abauta wa Allah shi kadai kar a hada shi da kowa ayi kaza ayi kaza ayi kaza ya gaya masa sai ce ni ma an karba ya ce eh kana iya karba amma akwai matsala a yanzu ka je sai daga baya ka dawo ka karba saboda in ka karba a yanzu za ka sha wahala a wurin mutanenka dama ya daɗe yana neman shi yana jin bautar gunki bai masa ba da aka yana neman ina zai samu canjin addini an fahimta don haka ya zo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koma daga baya sai ya dawo yace lokacin da na zo na samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ce masa man ma'aka kai da waye da waye a cikin wannan addini sai ce ana wa abubakarin wa bilal yace daga ni sai abubakar sai bilal yace fa kuntu rubu al-islam sai na zama ni ne na hudu a musulunci tunda na tambayi annabi su nawa ne yace mu uku yace to ni ne na zama na hudu kagan an kasa musulunci kashi hudu ni ne daya sai annabi daya sai abubakar ɗaya sai bilal daya shi yasa ake ce masa rubu al-islam Allah ya kare yarda gare shi shi malamai ba su yi wani dogon bayani akan tarjama ba shi yasa ba a ma faɗi yaushe ne yayi wafati ba yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu wani bawa da yukarribu yukarribu bi ma'ana yudni duk wanda ya zo yin alola sai ya matso da abun alolarsa ta yadda zai samu sauƙin inda zai riƙa tiban ruwa alwadu mun sha yin bayaninsa shine mayu yutawadda bihi min al'ina ko kuma alma'ul ladhi yutawadda bihi ruwan da za a yi alolar ko abin da aka zuba ruwan alolar duk ana ce masa alwazu shi kuma alolan alwuzu da yace illa karrat harra ma'ana sakata wa nazala wa tanasara falamma kharra tabayyanat aljinnu kaga falamma sakata kenan da baka kharra bima'ana illa saqatat dhunubuhu wata tanasarat zunubansa za su zube za su watse shine manan karra khataya kuma an san ma'anan khataya jam'i ne na al ko al alkhati'atu da kuma alkhitu'u jam'insa shine alkhataya ma'anarsa shine zunubin da duk mutum zai aikata amma kuma galibi an fi tsora shi akan ya aikata da gangan idan mutum ya yi laifuka da gangan shi ake ce alkhati'atu amma in mutum ya aikata laifi da kuskure sai a ce alkhata'u an gane ko shi yasa idan mutum ya yi da kuskure sai a ce akba'a akan ab'ala kenan amma idan mutum ya yi da gangan sai a ce khati'a shi kuma kaga akan fa'ila to shi ta ce khataya ko da zunuban da yayi da gangan ne ba wai dole sai zunuban kuskure ba ko laifukan da yayi da gangan kharrat za su zube a lokacin da yake alola da yace eh, khataya wajhihi wa fihi wa fihi ba ana nufi a ciki bane fihi ana nufi bakinsa an gane ko don alfu shine baki alfamu Shi ne baki duk ɗaya ne an gane wannan yawa don hakan an ce akhrij ma fi fi ka shi ne abin da yake cikin bakinka fi din yana zuwa da ma'anan ciki kuma yana zuwa da ma'anan baki don haka wa fihi bi ma'ana wa famihi an gane wa khayashin bihi mun sha faɗan kalman alkhayashi alkhayashin dai ne na shi shine afsal am cikin hanci can ƙololuwa ba kawai ɗan bakin nan ba a gane cikin ba kawai zallan wannan kororon na farko ba cikin ramu wa anamilihi amin min ma anamilihi al'anamil jam'i ne na al'unmula al'unmula shine tsagin yatsa na kan nan saman nan an gane dan yatsa to daga kan wannan yankan saman shine al'unmula da yace zunubansu za su fita ta iya kan yatsu a cikin mun ji kalmar asna alaihi as-sana'u ala Allah shine hamduhu wa zikruhu bi khair ko bima yaliqu bihi majjadahu kuma azzamahu da yake bima huwa ahluhu ko bima alladhi huwa lahu ahl bimana ma yastahiquhu Allahu azza wa jal bima yaliqu bi jalalihi min sifatil kamal abubuwan da Allah ya cancance su Ilin kalmomin nan na darajantawa irin kalmomin nan na girmamawa da yabo irin waɗanda ba wanda ake masa kirari da irinsu sai Allah shine ma'anan allazi huwa lahu ahl a cikin hadisin kaji kalmar farraga kalbahu farraga yana nufi jarradahu wa akhlahu mimma siwahu min umuri duniya duk abin da ya shafi al'amarin duniya to mutum farraga bi ma'ana akhla kalbahu ya zama zuciyarta ya wato ya kadaitar da ita ba komai na tunanin duniya sai tunani akan lahira tunani akan Allah tunani akan tsayuwa gaban Allah wannan hadisi yana ɗaya daga cikin waɗanda wato hadisai mafi girma akan falalar alola saboda ba wani hadisi da ya faɗi wato falalar alola da yadda gara basarsa ake samu daki-daki kamar wannan cewa duk lokacin da mutum ya yi alola to wannan ruwan a yayin da yake wanke dauɗar da ke jikinsa na zahiri yana tsafta haka kuma yana wanke dauɗar da ke jikinsa ne na ɓoye na zunubai saboda dukkan zunubi dauɗa ne ai kuma shi yake jawo mutum matsala a wurin Allah to alola kamar yadda take tsarkake take tsabtace mutum daga wato dauɗa na zahiri haka kuma take tsabtace mutum daga dauɗa na laifuffuka a cikin wannan hadisi mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yayi alola to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara daga baki daga kurkuran baki da sha'a bai magana akan hannu ba don ba yana koyar da yadda alola take bane yana koyar da falalar alola ne an fahimta bayan mun gama koyon yadda alola take a baya yanzu kuma wannan alolar taka da kake yi menene falalarta ta sai annabi sallallahu alaihi sallama ke cewa idan ka fara da kurkuren baki din nan to kana wanke zunuban da ka yi da harshenka ne sannan lokacin da kake shakar hanci kana face zunuban da abubuwan da ka shaƙa ne da hancinka na laifi lokacin da ka zo wanke fuska kana wanke zunuban da ka aikata ne da fuskarka kaga ya hada da abin da ka gani da idonka da abin da kuma sauran gaɓoɓi na fuskarka suka shafa sai su fita ta gemunka sannan ya ce a lokacin da ka zo wanke hannaye kaga ya hada hadda lokacin wanke hannaye na farko lokacin da muke wanke hannu ai in ka zo ba iya nan za ka wanke ba sai ka sake har nan don haka ya haɗa har da wankewa na farko da bai faɗan nan ba sai ce ka zubar da laifuffukan ka duk da ka aikata na hannaye sannan lokacin da ka zo shafar kai kana shafe laifuffukan da ka aikata ne da kanka ta hanyar inin gasinka haka lokacin da ka zo wanke kafafu to kana wanke zunubai ne na kafafunka inda ka taka da inda ka je na laifi to kaga wannan fa ba karamin falala bane wannan ba karamin falala bane dukkanmu nan muna aikata laifuka da waɗannan gaɓoɓi kuma babu ma abin da aka fi yin zunubi da su kamar waɗannan yau ma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum duk ba sun fito a cikin wannan alolar ba idan muka zo yin alwala harshe ya shiga cikin kurkuren baki hannu ya shiga cikin wanke hannu kafafu sun shiga Allah ya ce kuma za a yi tambaya a kansu kuma za su ba da shaida bakin nan naka alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum hannaye da kafa za su yi magana to ka wanke zunubin me za su faɗa ina fata an gane saboda haka akwai falala mai yawa a cikin alola idan mutum ya zo yin alola ya rinka hararo wannan falalar sai ya ƙara masa karsashi wajen kyautata alolar sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuma bayan ya gama ita wannan alolar ita kanta alolar ka fara ce ko da ka gama ko ka tsaya a haka to sai mutum ya tashi ya yi sallah ta musamman wannan sallar ta musamman ita ake ce raka ta alwudu ko sunnatul wudu ana so duk lokacin da kai alola ka tashi kai nafila a biyu saboda wannan hadisi idan kana so ka samu ladar wannan shine idan ka yi alolarka mai kyau kamar yadda Allah ya umarce ka ka wanke ko ina cikin nutsuwa kana mai hararo neman Allah ya yafe maka zunubanka ta hanyar wannan alolar sannan bayan ka gama kuma sai ka miƙe sai ka yi nafila ta musamman ba saboda bayan azahar ba saboda kafin la'asar ko bayan magariba ba a'a haka kawai saboda ka yi alola kana neman falalar wannan hadisin sai ka tashi ka yi nafila amma nafila ta musamman wadda take da cikakkiyar nutsuwa ba abin da za ka tuna sai Allah sai lahira kar ka tuna da duniya sai dai ka tuna da wuta da aljanna ka tuna da tsayuwa gaban Allah ka tuna da mutuwa da bayan mutuwa ka tuna da girman Allah da jalalarsa ka gama haka har kai sallama to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a lokacin zaka koma kamar ranar da mahaifiyarka ta yi ka wannan hadisi fa ingantacce ne ai wani sai ji kamar ladan mata yawa alolar kawai eh alolar kawai wannan ya nuna alola ba kawai bace waɗansu malamai suka yi ƙarin bayani cewa ana nufi zunubai a tsaga'ir dunal kaba'ir wannan hadisi yana da fa'idoji fa'ida ta farko ita ce alola tana da falala mai yawa alola kadai tana iya zama sanadiyar da za ka samu kafara daga zunubanka Allah yana son mu kuma Allah yana da gata da yawa a kanmu wannan gata da Allah ya yi mana ɗaya daga cikinta shi ne, kullum kana aikata laifi sai Allah ya sa kuma kullum kai alola aƙalla sau biyar ɗinnan. nan to duk lokacin da ka zo alola kana wanke laifufukan da kai ne kafin kai alola ka yi da daddare idan ka tashi da safe ka zo sallah ka wanke Ka yi da rana idan ka zo sallah da rana ka wanke ka yi da yamma idan ka zo sallah da yamma ka wanke duk wannan haka ne fa'ida ta biyu ita ce wannan hadisi yana nuna mana cewa wato hanyoyin zunubai fa suna da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya zo alula ya kurkuren baki ya shaƙa hanci zunubansa suna fita sai wani ya ce tuta ina zunubi yake shiga ta hanci ashe fa mu ba mu sani ba muna iya ɗiban laifuka ta wurare da yawa mu ba mu sani ba har ta hanci ana shakar laifi akwai shakar iskar da za ka yi wadda zunubi ne a wurin Allah ka yi wannan abin shine sanadiyar ka? mu daina raina laifuka wallahi sannan ya zai wanke fuskarta sai zunubansa su fita ta tsinin gashin gemunsa ashe akwai zunubin da ake da gemun ma kaga wani zai ce ai ya sa gemun don ibada ne da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sunna to shi kansa gemun ma mutum yana iya yin zunubi da shi shi yasa karka ɗauka dan adam idan Allah ya ce zai kama shi akwai inda zai iya kubcewa idan Allah ya ce sai yawan mutum keke da keke wallahi sai Allah ya kama ka karka tuna da cewa ka ta ina ake laifi aini ban ban yi laifi ka tuna da ratar girman Allah da matsayinsa za ka iya ce ko ma laifi ne ashe an masa ko ibadar in ka tuna da girman Allah shi yasa mala'iku ke ma Allah kirari suna cewa ma abadnaka haqqa ibadati har yanzu ba mu maka abin da ya dace ba ibadar da muke yi din ma muna cikin yin ta na iya mana azaba don ba za mu iya cika yanda ya dace da girman ka ba to balle wanda shi kuma yake laifi ko kuma wanda yake shiru bai yi ba kuma bai ki ba za ka shiru ma yana iya zama laifi kawai mu dai mu mika wuya ga Allah sannan mu zama masu yawan tuba da neman hanyar da ake samun kafara daga zunubai fa'ida ta uku ita ce wannan hadisi yana nuna cewa mu riƙa tuba daga kaba'iru zunub saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce khataya wajhihi kurakuran fuskarta da kurakuran wane ne su da kai waɗanda alola ke iya wankewa amma da waɗannan gaɓoɓi na alola kada yake saɓon Allah na fata ana fahimta akwai gaɓoɓin da ake saɓon Allah da su waɗanda in ka zo alola ba za ka wanke ba su kuma ya za ka yi da su sannan su kansu waɗannan ɗin akwai jigajigan laifuffukan da gaskiya don kayi alwala ba za a wanke su ba sai ka tuba wannan na faɗa ne saboda waɗansu suka ɗauki irin waɗannan hadisai kawai sai su ce ai su aljanna a wurin su garanti ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya alola ya yi raka'a biyu shikenan ai Allah ya fi masa zunubansa ai ya zama kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi kai malamai suka ce banda ka ba irin zunubi don Allah ya ce alladina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahish illan lamam mumine su ne waɗanda suke gujewa manya-manyan laifuffuka da alfasha sai dai allaman irin ƙananan ƙananan nan waɗannan su ne wanda alola ko baka tuba ba yake iya wanke maka su sana Allah ya ce in ta ji ta ka ba ira matun hauna an nukaffir an kum sayi idan kuka guji Ka ba kaba'iran laifuffukan da aka hana ku to za mu yafe muku wato ƙanana ƙananan laifuffukan ta hanya irin wannan kenan ko baka tuba ba Allah zai iya yafe su ana fahimta kuma ƙarin dalili akan wannan shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jitunibatil kaba'ir salloli guda biyar na farilla da da wato sallar juma'a zuwa wata juma'ar da kuma ramadana zuwa wata ramadana suna zama kafara ga mutum idan mutum ya guji kaba'irai da alola da sallar farilla wacce ce fi girma sallar farilla ta fi girma ai ana fahimta sallar fadila ta fi girma saboda wanne ne ake yi don wanne ana yin sallah ne don alola ko ana alola don sallah to sai ce ko ita sallar fadila ka yi suna gafarta maka wato laifuka amma fa idan ka guji kaba'ir ya nuna cewa ba sa ya fi kaba'ir kenan sai da ba an fahimta da aka kar mutum ya yi amfani da wannan hadisi na farala alola sai ce zai yi abin da ya ga dama ai alola za ta yafe masa a'a idan ji tuni batil kaba'ir sannan hadisin yana nuna mana cewa mu ji tsoron tasirin zunubi a jikin mutum da yadda suke zama a jikin shi Allah maɗaukin sarki ya ba mu hanyoyi da cikin sauki za ka zo ka yi alola ka wanke laifi yanzu idan wannan laifi ya zauna a jikinka da ba don ana ragewa ta hanyar alola ba illa da za su yi maka suna da yawa don idan ka kwana Allah yana fushi da kai baka yi alola ya sa Allah ya wanke ba baka tuba ba Allah ya gafarta ka wuni kuma to kada tsamani ya Allah zai da kai wanda ranka ke hannunsa numfashinka ke hannunsa cinka da shanka yake hannunsa dukkan al'amarinka na duniya yake hannunsa ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum daga banka da bayanka Allah ya san komai naka ai kaga wannan ka nemi ka sasanta da shi shi yasa karka yarda da tasirin laifi a kanka yana da mumi ka yi aniya idan akwai laifi a kanka ka warware tsakaninka da Allah fa'ida ta gaba ita ce wato ya nuna mana muhimmancin idan za ka yi sallah ka tsarkake zuciyarka ya zama Allah kawai kake tunawa ya ce idan kana sallah son raga kalbahu sai mutum ya wofintar da zuciyarsa daga tunanin komi kafin ya samu wannan don haka sallar da mutum zai yi yana tunanin abubuwa na duniya mutum baya samun wannan wani hadisi ya nuna mana shar'antuwan salatu tauba salatu tauba salatu tauba ita ce malamai suka yi istin baɗinta ƙarƙashin wannan hadisi suka ce idan ka aikata wani laifi kana neman Allah ya yafe maka ko ka tara waɗansu laifuka ranar tubanka kana so yanzu ka tuba kana so tsakaninka da Allah ka zama tsarkakeke daga zunubanka ko ka aikata wani laifi da ya dame ka kana so ku rabu da wannan laifin da cutarta a kanka tsakaninka da Allah to sai ka tashi sai ka yi alola ta musamman da niyyar tuba idan ka gama alolaka irin alola kama a marakallah cikakken alola irin wannan mai kyau ka gama alolaka ka yi addu'ar alola ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutaqassirin sai ka tashi sai ka yi nafila raka a biyu da niyyar kana neman Allah ya mai da kai kamar ranar da mahaifiyarka ta haife ka kowa zai iya wannan ba kana so ka zama kamar ranar da mahaifiyarka ta haife ka yau kan kana so tsakaninka da Allah ya zama babu wani laifi sai dai a sake sabon zubi ana fahimta sai ka tashi sai ka yi nafila amma ka gama iya nutsuwarka a cikin sallar ka karanta surori ko ayoyi musamman na tauhidi musamman qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad annabi sallallahu alaihi yana yawan amfani da su a nafiloli na musamman ka karanta sannan ka yi ruku'u da sujada ka yi wa Allah tasbihi da yake hamidallaha wa asna alaihi wa majjadahu billadhi huwa ahlahu billadhi huwa lahu ahl a cikin ruku'unka ka yi wa Allah tasbihi da manya-manyan tasbihi subhana rabbiyal azim ka gama jada ku kenan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ka ga hamidallah kenan an gane ku. sannan kuma ka tashi sami Allahu liman hamidahu kayi rabbana wa lakal hamd ka ga hamidahu حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أهل الثناء والمجد كاجا أثنى عليه أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هو شيء أثنى عليه وحمده ومجده كاية دي Allah كانت tunawa da جرمان Allah kana hararo wannan subuhun qudusun rabbul mala'ikati war ruh a cikin ruku'unka da sauransu sannan kai sujada a cikin nutsuwa subhana rabbiyal a'la kaga majjada ku kenan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kaga hamida ku kenan kai duk irin waɗannan ka cika raka'a biyu kai tahiya mai kyau ka yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama sannan sai ka yi sallama a lokacin da ka sujadar sujadarka sai ka karanta addu'an nan ta neman gafara wadda annabi sallallahu alaihi ke yi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli a ciki kana ji kana hararo duk laifukan da kai kana ce allahumma ighfirli ya Allah ka gafarta mu a tsakanin sujada da sujada da ka tashi da ka zaunan nan ka yi addu'a Allahumma gfirli ko rabbi filli rabbi filli kana tuna neman gafara akan zunubanka duka ko addu'ar da Abubakar radiyallahu anhu yake yi wanda ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama wace addu'a zai yi na neman gafara yace ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim ya Allah ni na zalunci kaina da laifuffuka masu yawa babu mai gafarta zunubai sai kai komin yawan su zaka gafarta don Allah ka gafarta don haka ya Allah ka gafarta mun gafara daga gare ka ka mun rahama kai ne mai gafara mai jin kai ka gama wannan ka yi sallama to ka zama ka yaumi waladatka ummuka inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun fahimci wannan wannan shine malamai ke kira salatu tauba wannan lakani ne ga kowane musulmi da ke neman sasanci da Allah ka san kai laifi qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ku yi wannan inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ana fahimta kafin ka yi wannan ka yi kokari ka cika sharuɗan tuba kafin kai wannan ya zama ka yi nadama sosai akan duk laifukan da ka aikata ko wannan wanda za ka tuba a kai ka yi da na sani kar kana yi kuma kana tuna laifin kana jin daɗi ko kana tunanin gobe ma za a iya karawa a'a ka rinka ji ka rabu da laifin kenan har abada kuma kana jin bakin ciki akan ubangiji da girmansa kuma ka saba masa sannan idan akwai haƙƙin wani a cikin wannan abun ka mayar masa kar ka zo kana ta wannan kuma ga kuɗi wani a aljihunka kar ka zo kana ta wannan kuma ka kwace da duman wani akan ta kake tsalla, kar ka zo kana ta wannan kuma cikinka yana cike da da abin da ka kwaso ka yayin wani kayan wani fa anna yustajabu lak na fata an gane wannan duk haƙƙin wani ka warware haƙƙin wani na mutunci haƙƙin wani na dukiya haƙƙin wani na jininsa kowanne ka rabu da shi sannan sai ka zo ka yi wannan tsakanin kai da Allah wallahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai sa a lokacin da kake sallama ka zama kamar jariri lokacin da mahaifiyarsa ta haife shi wannan ba lakali ne daga wani ba daga Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kar mu yi wasa da wannan wannan shine malamai suke ce salatu tauba shakul islam bin taymiya ce wannan tana da falala kwarai da gaske kuma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama galibi idan wani abu ya dame shi sallah yake yi a irin wannan sallan ne yake roƙon duk abin da yake so sai ga Allah ya biya to kai ma kana iya mai da ita salatu tauba kana iya mai da ita salatu haja salatu haja ita ce sallar neman biyan bukata duk ana iya yin ta da wannan niyyar a cikin irin wannan sallah ka roki duk abin da kake so kai da zaka zama kamar jariri nan da sa ta haife shi akwai abin da zaka roƙa Allah ya hana kai da yanzu matsala ce tsakanin ka da Allah Allah ce kun warware to ya kuma a lokacin in ka roka za a hana ka an fahimta haka wannan sallah tana da muhimmanci kwarai da gaske akan irin wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga bilal a cikin aljanna wata rana ya kai ziyara yace sami'tu khashataka fil janna naji motsinka a cikin aljanna yaya aka yi ka riga ni shiga jiya yace sun shiga da jibrilu ya suka ji motsin chap chap chap sai yace waya a can sai ya tsaya sai ya ga bilal me kai ka cikin aljanna jiya yace ni ban san komai da nake ba ba wai yawan sallah ko yawan azumi ba yace faɗi dai ma amaluka fil islam ga mu aikin da kake a musulunci ina yawan rike alola kuma duk lokacin da nayi alola sai nayi mata nafila irin wannan yake nufi da wannan ne yace yawwa to ka abin da yasa jiya ka riga ni shiga aljanna yana nufi har ya shiga tun kafin annabi ya iso sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan babban matsayi ne da sallah take jawowa za ka karkare na matsayin sallah amma a cikin ka kula annabi sallallahu alaihi wasallam yace yusni alaihi ay thumma asna alaihi wa majjadahu bima huwa lahu ahl ko billadhi huwa lahu ahl sai ka yabi Allah da abinda Allah ya cancanta ba abinda Allah ya cancanta kuwa sama da abinda shi da kansa ya faɗa akan kansa da irin yadda annabinsa sallallahu alaihi ya faɗa a kansa kar mutum ya zo garin yabon Allah sai ya bi shi da irin kalmomin kansa waɗansu suna da irin wannan shirmen in wani an ce yayi addu'a ko an ce yi ya faɗo na sai ka ga yana ta faɗa wasu abuwa akan Allah sai ka ji abun ya maka bambara kwai sai ka ga kamar yana kwatanta shi da wasu halittu ai babu wanda ya cancanci ya yabi Allah kamar shi Allah da kansa an fahimci wannan ko shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace subhanaka la nuhsi sana'an alai ba za mu taba iya wato kure yabo gare ka ba anta kama asnaita ala nafsi kai ka fi cancanta da abun da kai yabi kanka da shi don haka Allah ne yafi kowa ya cancanta ka dauka daga alqur'ani ka dauka daga hadisi yanda ake yabon Allah don haka kar ka ji wannan hadisi ya ce hamidallah wa asna alaihi wa majjadahu sai ka ce bari ka zabo kalmomi ba wata kalma da zaka zaba sama da irin waɗanda Allah ya faɗa alqur'ani ko annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi an fahimta da haka irin waɗannan da muka faɗa ɗazu waɗanda akwai su a hadisi irin su za ka yi amfani da su sannan kuma fa'ida ta gaba ita ce wannan falala gaba ɗaya da aka faɗa nan fa ba mai samu sai wanda ya alola irin ta sunna saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kama mara Allah sai yayi alola irin yadda Allah ya umarce shi duk wanda ya zo yin alola sai ya alola haka haka fuskar bata wankuwa da kyau hannun baya wankuwa da kyau ana fahimta bai tsaya ya ya wanke kafafunsa da kyau irin yadda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai samu wannan ba yace wa ghasala rijlaihi kama amarahu Allah wa ghasala wajhahu kama amarahu Allah an fahimci wannan da haka kar a manta da wannan fa'ida Allah ya samu dace hadisi na gaba wa an Ja'far ibn Muhammad an abihi an Jabir radiyallahu anhu فذكر الحديث في حجة النبي sallallahu alaihi عليه wa fi فلما دنا من الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به هكذا رواه النسائي بإسناد صحيح بصيغة الأمر ورواه مسلم والنسائي أيضا من غير وجه عن جعفر بصيغة الخبر نبدأ أو أبدأ وهو صحيح wannan hadisi an karɓo daga jikan manzan Allah sallallahu alaihi sallama ja'far dan muhammadu dan al-husayn dan aliyu dan abu talib shi kuma ya karɓo daga babansa babansa din shine al-husayn ibn ali zainul abidin kenan shi kuma daga jabir ɗan abdullahi jabir ɗan abdullahi ibnu haram Allah ya ƙara yarda gare su gaba ɗaya a cikin riwayarta kan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikin hajji a cikinta akwai cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo safa da marwa zai yi sa'ayi sai ya tsaya ya karanta inna safa wal marwata min sha'airillah yana karantawa sai ce fabda'u bima bada Allahu bihi ku fara da abin da Allah ya fara a cikin wannan ayar Allah ya ce inna safa wal marwata ce safa da marwa wanne ne fara faɗa safa sai ce to idan za ku fara sa'ayi ku fara daga ina daga safa sai ku je marwa a safa za ku kare sannan ku kare a marwa an gane wannan wannan hadisi haka imamu nasa'i iya rawaito shi da cewa ku fara imamu muslim ma ya rawaito shi ma nasa'in ya rawaito ta wani wani lafazin amma shi kuma shi ma daga ja'far din nan amma shi kuma sigarta ba ibda'u ba nabda'u za mu fara yana yin sa da sigatul khabar ba sigatul amr ba ko kuma yace abda'u zan fara da abin da Allah ya fara wannan ja'far din nan da ka ji shine ja'far da muka faɗa dan Muhammad dan Ali dan Hussein wanda yake wato babban malami ne daga cikin tabi'un tabi'in kuma wanda yake daga cikin shugabannin ahlul bai dukan ahlul sunna kuma kamar da kuka sani suna girmama ahlul bai jikokin manzon Allah sallallahu alaihi sallama waɗanda suka zo ta tsakon aliyu ɗan abi talib sannan kuma ya rayu ne a madina kuma ya zama cikin manya-manyan malaman madina to shine ya ruwaito wannan hadisi ta hanyar babansa Muhammad ibn al-Husayn kenan kun san al-Husayn ai kan manzon Allah sallallahu alaihi dan sayyidina Ali dan na Fatima an fahimta to shine wanda ya ce Muhammad Muhammad kuma ya ce wannan Ja'far to shi babansa shi Muhammad ibn al-Husayn shi kuma ya je a wurin Jabir yayi karatu a wurin Jabir dan Abdullahi jabir dan abdullahi sahabin nan ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shahararre waɗanda kuka sani Ja'far ibn Abdullahi ibn Amr ibn Haram al-Ansari as-Sulami Ja'far ibn Abdullah shi kuma shi ma ana ce masa Abu Abdullah sahabi ne daga cikin manya-manyan malaman sahabbai waɗanda suke ɗan ansar annabi sallallahu alaihi wasallama ya hijira ya same shi yana ɗan shekara goma sha shida matashi ne kuma yana ɗaya daga cikin wato waɗanda suka fara karɓar musulunci a madina domin yana ɗaya daga cikin mutum saba'in waɗanda aka yi bai bai'atul aqaba tare da su da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkan yaƙi da manzan Allah sallallahu alaihi ya yaje da shi in banda yaƙi guda biyu shine yaƙin badar da yaƙin uhud waɗannan guda biyun duk da ya kai yanda zai iya zuwa amma annabi sallallahu alaihi sallama wato a beje ba saboda babansa yana da ƴaƴa da yawa da iyalai da yawa to babansa idan ya tafi kuma yawancin ƙannensa mata ne to idan shi ya tafi shi kuma shine babba kuma namiji shi ma ya tafi kaga za a samu matsala haka sai shi ya zauna a gida shi kuma babansa ya tafi ya wakilce su an fahimta ko da aka je yakin uhud a wurin ne ma babansa ya shahada kuma ɗan uwansa musulmi suka kashe shi da kuskure ba sani ba da su gan shi ba aka sare shi ya zo ya yi shahada a wurin saboda a wurin yaƙi ya mutu duk da cewa ba kafiri ne ya kashe shi ba amma ya yi shahada shi yasa aka yi masa komi irin na shuhada da aka tattaro gawaki aka haɗa su ba wanka ba sallah ba likafani duk wannan Allah zai musu aka daɗe su a yanda suke da jinin su annabi ya kar ku wanke musu jinin haka za su tashi a ranar kiyama al-launu launu dam wa ri'u ri'ul mis da launin jinin su a jikin su za su tashi a ranar kiyama amma kuma yana kamshin <coughs> yana kamshin almiski haka za su tashi a gaban Allah kowa yana kallon su babansa yana cikin wannan kuma yana cikin waɗanda aka ruwaito abun mamaki dangane da su kamar yadda magabata ke cewa saboda a makabartar uhud inda aka binne su sai ya zamana daga bayan ruwa ya zo yana cinye wurin yana zagonyewa to kabarin sai yana cikin kabari na baya baya a farko farko daga fili don haka ruwa yana ci sai ya bayyana sai gashi sai ana ganin shi yana kwance bayan shekaru da yawa fa sai kawai sai aka hango shi yana kwance ba abin da ya sami gangan jikinsa shine aka zo aka haƙaƙa aka haƙa kaburbura saboda a ɗaɗɗaga su a maida su gaba aka same shi yana kwance kamar kai magana ya amsa kuma yanda aka sa aka soke shi a ƙirji jini yana zuba ya rike hannunsa a haka ya cika a haka aka kwantar da shi kuma haka yake har lokacin da suka zo ɗaga shi sai wani ya manta sai ya rike hannu ya kauce hannun daga jikin ƙirjinsa. yana faucewa sai jini tsir sai ya mai da hannun da kansa ya haka ya makare wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun aka mai da shi jinin sa yana diga aka je aka sake binne shi kamar yanzu ya cika ko yanzu mutum ya cika bayan da zaka ka daga kuma jini ya zuba in ya riga ya cika amma shi saboda ya tabbatar maka bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun jinin sai ci gaba da tsarkuwa aka sake mayarwa aka je aka binne shi Allah ya kare yarda ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan dan nasa wato jabir yana cikin manya-manyan malaman hadisi kuma yana cikin as-sab'atul na fi riwayatil hadis waɗanda suka fi kowa ruwaito hadisi su bakwai ya ruwaito hadisi dubu da ɗari hudu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikin wannan hadisi abinda ka ji shine annabi sallallahu alaihi wasallama yana bayyana yadda ake yin aikin hajji aikin hajji nan da jabir ya to don jabir da ya zo zuwa aikin hajji da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce zan yi kokari in haddace hajjin annabi ina ganin sa gani na kwakwab komi da inda ya je da inda ya taka da duk abin da ya faɗa sai na haddace kuma haka ya ruwaito shi gaba ɗaya shi ne wanda albani ya yi ƙoƙarin tattarwa daga dukkan littattafan hadisin da ya samu ya haɗo ruwayoyin ɗaya bayan ɗaya sai ya rubuta hajjatul nabi sallallahu alaihi wasallama kama rawaha an jabir yace yadda hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam yake kamar kana gani irin yadda jabir ya rawaito to a ciki yace lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yin safa da marwa bayan ya gama dawafi sai karanta ayan nan da tace inna safa wal marwa min sha'airillah sai yace Allah ya fara faɗan safa kafin ya faɗi marwa don haka ku fara daga abin da Allah ya faɗa ku ji abin da wannan hadisi yake yace to me amfani wannan hadisi anan muna babin aikin hajji ne muna babin menene alola amfanin wannan hadisi shine ya nuna maka idan ka zo alola ka fara da abin da Allah ya fara kuma ka jera irin yadda Allah ya jera da Allah ya zo alola sai ya ce idan kumtum ila salati faghsilu wujuhakum sai me wa aydiyakum sai me wa imtahu bi ru'usikum sai me wa arjulakum ka yadda Allah ya jira haka zaka jira idan ka fara alola sai ka fara da kai kafin hannu daga baya kai kafa daga baya kai fuska ko ka jirkita alwalarka ba ta yi ba saboda ibda'u bima bada Allahu bihi ku fara da abin da Allah ya fara shine amfani wannan hadisi anan ana fahimta don haka wannan shine ya nuna cewa yin tartibi a cikin alwala farilla ne jeran ta farillai ba kuna tuna da a cikin farillan alola wattar tibu bainal fara'idi ba jeran ta farillai to wannan shine dalili akan wattar tibu bainal fara'idi da aka jeran ta farillai farilla ne sannan kuma wannan hadisi yana nuna duk wanda ya canza haka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurni to man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad alolansa bai yi ba sannan hadisin ya nuna mana shar'antuwan yin kiyasi a wajen istinbatul ahkam yanzu nan da malamai suka kawo ana babin alola kuma an kawo hadisin aikin hajji ya zace ana iya istinbadin hukuncin can ya aiki a nan hukuncin nan ya aiki a can tunda nasi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku fara da abin da Allah ya fara don haka a ajin aikin hajji ya fara shi kenan duk ko ina ma idan Allah ya jera kai ma ka jera irin yadda Allah ya jera karka wargaza ana fahimta ko wannan shine kaɗan daga cikin abubuwan da za mu iya samun damar faɗa a cikin karatunmu na yau saboda lokaci abin da ya zama daidai cikin darasin Allah ya bamu lada kuma ya samu aiki da shi kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته